<coughs> wanda ya daidai da yau 29 <coughs> ga watan daya shekara ta 2017 in ba ku manta barana ce da muke karatun littafin al da al-muta'addida fi qadiyyat khuruj al al yau za mu yi darasi na 49 a cikin wannan littafi wanda ya kunshi bayani akan wane ne al mahadi wane ne al mahadi na hakika wane ne kuma wanda aka yi mai da'awar mahadiyancin wanda ba haka magana take ba kuma suwaye ma suka kore aƙida ta mahadi mun na cikin tarihi ne na wato a sheikh muhammad bello binu sheikh usman bin fodi wanda littafinsa ne za mu karanta nan gaba wanda ya rubuta a kan almahadin kafin mu kai ga littafi muke karanta wane ne shi muhammad bello muna cikin da muka tsaya daga cikin malaman da ya karatu hannunsu kuma ya tasiranci da su shi da na farko mahaifinsa sheikh usman bin fodi rahimahullah muna cikin bayanin yadda ya tasiranci da shi inda za mu tsora shi shine wala shakka anna amiral muminin a ta'assara bi walidihi kasira babu shakka lallai wato amirul mu'minin shine muhammad bello hakika ya tasirantu da mahaifinsa tasirantuwa mai girman gaske mai yawa zalika li asbabi minha saboda wasu sabubba da wasu dalilai ga su kamar haka annahu la zamahu kafiran fi zanihi wa ikamati ya lizince shi a halin wato tafiyarsa yaƙi ne wata ziyara ne duk inda zai tafi na tare da shi wa ikamatihi da kuma halin zamansa a gida duk inda yake yana tare da shi kamar yadda abu huraira tare da manzo sallallahu alaihi wasallam ya sami karatu da yawa saboda duk inda annabi yake yana nan in an tafi yaƙi a tafi da shi in annabi na zaune majalisinsa masallacinsa yana karantawa yana nan in ka ga ya rabu da shi zai shiga gida wajen iyalinsa shi yasa ya tara ilimi to shi ma Muhammad Bello haka yi ma mahaifinsa duk inda yake yana nan tare da shi wafiri wato wafiri hilatihi wa ghazwatihi a halin tafiye-tafiyensa da a yaƙansa duk wannan shi ya sabbaba ya tare ɗimbin ilimi wa minha annahu tara'ara indahu wa shaba amamahu wa nala minhu tarbiyata wal adab daga cikin dalilin da ya sa ya tasirantu da shi ya tare ilimi mai yawan gaske a gabansa ya girma har ya zama saurayi har ya fara kwankwaɗar ilimi a gabansa ya sami dukkan tarbiyyar da ya kamata ɗa ya samu hannun mahaifi da ladubban da ya kamata ya samu duk a hannunsa ya samu shi ya sa ya ji daɗi ya taso tun yana ɗan ƙarami yana laburare yana ta karatu yana gaban mahaifinsa yana kuma tare da babbansa kamar da za mu ji nan gaba wa ha akhadha anhu al-uluma wal fununa منذ gari. dalilin da ya sa ya tasiranci da shi ya karbi ilmomi masu yawan gaske da fannoni ma daban-daban na ilimi tun yana ɗan ƙaraminsa wa kadi zakara zalika kasiran fi kutubihi shi da kanshi ya faɗi wannan cikin rubuce-rubucensa da littafansa da ya wallafa ya faɗi wannan min ha kitabu shafa'ul asqam fi madarikil ahkam wannan littafi ne na shi shan muhammad bello da ya rubuta da hannun shi to a mukaddimarsa yana faɗin irin wannan maganar wato littafi ne rubuta mai suna shifa'ul asqab wato waraka cututtuka fi madarikil ahkam wajen riskar a gane hukunce-hukunce haka ya kira littafin nashi to a ciki ya yi bayanin irin yadda ya tasirantu da mahaifinsa walakadi sarhan Imam muhammad bello da fadli walidihi wa ustazihi fi abiyatin yarsi biha walidahu hakika shi shi muhammad bello ya bayyana wannan karara falalar wato mahaifinsa malaminsa gashi mahaifinsa kuma gashi babban malaminsa a wasu baituttuka da ya rubuta inda yake wato miƙa ta'aziyarsa ga rasuwar mahaifin nasa malamai suna da wani ɗabi'a in aka yi masu rashi sai su ɗau alƙalami su rubuta abin da suka sani game da malaminsu na irin falalarsa da irin baiwar da Allah ya masa da irin abin da ya na ilimi da ya bayar da sauransu to maman bello ya yi irin wannan lokacin da mahaifinsa ya rasu sai ya ɗauki alƙalami yana faɗin irin falalan mahaifinsa wato wacce yake da ita da irin ilimin da yake da shi wai sifuhu a bimisbahin a ba'a biladi hausa binurin islam a cikin waƙoƙin yake wasafa yake siffanta babansa da cewa wata fitila ce mai haske da ta haska kasar hausa da haske iri na musulunci wato babansa wata fitila ce mai haske da ta zo ta haska kasar hausa gaba ɗaya amma da haske iri na musulunci adalla ahlaha ala ɗariƙi sawab wannan fitilar da babansa ya zo da ita mai haske ita ce ta nuna ma hausawa su ce kasar hausa na wancan zamanin ba najeriya ba ce ba nijar ba ce ba chadi ba ce ba a ƙasashe ne lokacin tura mulki mallaka ba su zo ba suka tsintsinka su a yau yadda suke nan suke masa suna sai ce kasar hausa kasar kaza kasar kaza to shi inda ya fi mamaya mamaya ta fi yawa shine kasar hausa wanda wancan lokaci ya haɗa da wani yanki na nijar da wani yanki na nan Najeriya da wasu ɓangarori na ƙasar an gane da kyau to ya ce wannan fitilar ita ce ta haska ta nuna ma ƙasar Hausa hanya ta daidai wa ya sifu wa fatahu bi annaha nukbatun alal musulmi yake bayani cikin wannan baitocin da ya rubuta cewa rasuwar mahaifin nan nasa wata annoba ce wata musiba ce da ta koma musulmi musamman na wannan yanki na yammacin afirka wa ne inda ma fara mu'ani ya jihadi yadfu zalika nur yace musamman ma lokacin da makiya jihadin nan na Shehu Usman da ya ta yi na tajdidi lokacin da suka yunkuro su ga sun bishe wannan haske na jihadin da haske na da'awar tashi lokacin da suka yunkuro su ga sun murkushe wannan hasken to radda suka ji cewa shehu ya rasu to su fa ranar sun yi farin ciki duk wani musulmi na gari shi kuma ya ɗauki rasa shi babban musiba ce wani babban rashi ne mara daɗi da aka samu a wannan lokaci walakin allaha adrakal muslihina bi lutfihi wa ahmadu fawrat a cikin takaddar tashi ta wasiƙa yake cewa sai dai Allah ya wato yi masu masu son gyara a wannan zamanin ya rike shi da tausayinsu ya wato ya murkushe wannan kururuwa da makiya jihadin shehu suka yunkuro Allah ya murkushe su ta hanyar su dai almajiran shehu usman Shek kuma abin da yake faɗi ya faɗi cewa rasa shi abin damuwa ne ga musulmi su ko dama makiyan jihadin wannan su abin farin ciki ne a gare su to yadda suka yunkuro dama can abin ya dame su sau suke gaba ɗaya su shi hasken wannan wato fitila da shi shehu usman ya haska sai dai allah maɗaukaki ya ci ƙarfinsu to ga kaɗan daga cikin abin da ya rubuta a waƙen ƙala ya ce wato fada'il uyuna ta judu daharan sarmadan bidumu'iha wata shakakul akbadu حزنا على نور أضاء بأرضنا وهو الهدى بالدين والإرشاد قل المتاء به كأن مقامه ظمأ الحمار قد انتقله فماد خطب مصيبتنا بفقد حياته فإذا المصيبة بعدها تزداد نجم نجم النفاق وستت لوفاته بصحابه الكفار والحساد فارد علينا في الجوانب كلها منهم خفافيش الورى الأوغاد ظنا بأن, ظنا بأن استأصلوا أصحابه ولهم بكل محلة أجناد والله يكللنا وينصر جمعنا ولنا وقائع فيهم, فيهم أشهاد wannan ita ce ɗan kaɗan daga cikin waƙoƙin da shi shehu muhammad bello yake faɗin damuwarsa dangane da rasa mahaifinsa yake cewa fada uyuna a ƙyale idanu ta judu daharan sarmadan bin mu'iha ta zubar da hawayenta tsawon lokaci saboda mai wata shakakul akbaru saboda zukata sun kyakkece sun tsantsage saboda baƙin ciki shine haznan ko huznan saboda bakin ciki ala nurin a bi ardina bakin cikin hasken nan da ya danno ya haska kasanmu wanda ta rasa hasken nan da ya tafi shine shehu usmanu to a kyale idanu su zubar da hawaye na nuna damuwarsu wa huwal huda shi wannan mahaifi na wa shirya ne bayyana sa kasar hausa fi dini wal irshadu wanda ya zo da addini ya zo da nuna hanya da shiryawa yake cewa qallal mata'u bihi ka anna maqamahu zama ulhimari wato lokacin rayuwarsa saboda jihadi da fa'ita shi da ake ba zama qallal mata'u bihi amma zauna a ji daɗi jin daɗi ya yi karanci yau an kwace nan yau an danna nan yau rubutu ake yau wa'azi ake yau karantawa kullum allal mata'u bihi a zauna a ce za a miƙe har a sa katifa da wani kayan jin daɗi ya ce a lokacin shi wannan ya yi ƙaranci ka anna makamahu zama ulhimari yadda zamaninsa ya zama kamar wani jaki ne majiyin ƙishi ƙadin ta ɗan ya ɗan sami ruwa wanda yake da shi kamar mai yawa kuma ruwan ya zama ɗan kaɗan ga ƙishi ga ruwa ga wannan jakin ba zai sami zama ba bai sha ya ƙoshi ba ko kuma da yana samu ya sha da yawa to yanzu kuma ruwan ya ƙare kuma ga kishi wato yana so ya nuna su almajirai suna cikin kwankwaɗon ruwa mai yawa ruwan ya zama ɗan kaɗan kai babu ma shi yanzu mun rasa shehu ya tafi an fahimci abin da yake so ya nuna da zamanin sau ayyuka na musulunci ga sunan har ma ba a samu a huta amma yau shehu ya tafi kuna ganewa ya ce wata musiba ce babba al'amari ne babba musibatuna khadabun musibatuna da faka da hayakihi wani babban al'amari ne wannan musiba mu da muka rasa rayuwar shi shehu kenan fa idan musibatu ba da hatar dadu sai gashi ma bayan rasa shin musiba ashe karuwa take ne dalilin karuwarta na zaman nifaku <clears throat> munafunci sai gashi ya kunno kai dama can munafukai na nan suna neman kafa da dalili wanda ya tsone masu ido shine shan usmanu da jihadinsa da da'awarsa da wasa, to kaɗan bayan na shi sai gashi na jaman nifaku munafunci kadai, wato sai gashi ya bayyana wato liwa fatihi bisa hadihin kuffaru wal sai gashi da kafirai da maharsada sun ƙaru sun ƙara bayyana ƙarara yayin da muka rasa shi sahabbansa wato kafirai da masu hasada suke ci a kansu shi ne ce sarat alaina bil jawanibi kulliha ta kowane ɓangare suka "Ci a akan muke nan?" minhum khafafi shilwara al daga cikinsu akwai jemagu wanda suke halitta ta jemagu ka san jemage ba hitan ba hitan munafiki kenan al'augadu wanda suke al'ahmaku kenan wanda suke kamar mahaukata dama da awar shehi ce ta hana su sakat yanzu an rasa shi sai ga su suka yauta a kan mu zannan da an lasta asalu a sahabahu wai zatansu za su iya tumbuke almajiran shehi ma wato almajiransa da sahiban da ashabinsa zatansu za su iya tumbuke su walahum bi kulli mahallatin ajnadu amma kowane ɓangare sai gashi ya zama suka sami rindinoni daban-daban sun sha daga zaton su filin fetan ne za su zo su mamaye da kafircinsu da hasadarsu da munafuncinsu sai gashi ko'ina suka tarar da jinu rindinoninsa ya ce wallahi yukalliluna ko wallahu yukalliluna wayan su jam'una Allah ya riƙa taimakonmu ko'ina ya kawo wato ainihin mataimaka daga gare shi kamar yana so ya nuna cewa Allah ya taimaka musu da taimakonsa ko ma da mala'iku da ya saukar wanda suke ya ce wa yansuru jam'una suka rika taimakon duk wani dandazo namu walana wa qaya fihim ashhadu ya zama duk wani abu da ya faru tsakaninmu na su na gwabzawa da yaƙi ya zama kai ka ce akwai runduna ta mala'iku suna halarta tare da mu shi yadda suka so su gama da mu bayan shehu ba sami wannan dama ba yadda suka yi zato kamar za su yin ba su iya ba sai inda muka gwabza da su kai ka ce mala'iku suna tare da mu suna taimakon mu da taimakon Allah kenan wannan kaɗan daga cikin abin da ya muka ɗan yanko daga cikin waƙoƙin da ya masu yawa yana rasa'i abin da yake ce rasa'i waƙoƙi da za ka rubuta na bayanin wanda ka rasa da nuna damuwarka a cikin waƙoƙin to muhammad bello ne ke yi ma mahaifinsa shehu usmanu wannan yayin da allah ya masa rasuwa hufiya hadal badal al'azim wal mujahil kabira ama alfin wa miyatain sinin wa talatin hijriya yaushe shehu usmanu ya rasu wannan babban malami mai girma babban mujahidi ya rasu shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin da biyu hijiriya wanda in ka duba yanzu ka sanya shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas sai ka ga shekara shi nawa ke yanzu shekara ɗari biyu da shida da barinsa duniya ko kaga ko shekarun da tura suka yi da suke wajen shekara ɗari yau kuma mulkin mallaka bayan tafiya su shekara nawa hamsin da nawa hamsin da hudu ko samun yancin kai to can su kuma yadda suke wajen shekara ɗari hamsin da shida ne ko to haka dai yanzu shekara shida wa fati shekara ɗari biyu da shida shi ya sa za ku ga abubuwa yadda suka zama yadda suka gurɓata haka abubuwan shekarar miladiya kuwa ya rasu 1817 wannan shau usmanu kenan aka ɗan ba mu tarihin shi dangane da kuma tasirin da shi ɗansa saye da shi ta ɓangaren ilimi wanda kullum kamar da na gaya mana almajiri cikin malamansa yakan sami wasu kaga ya fi tasirantuwa da su afsani malami na biyu daga cikin malamansa mimman ta'assara bihi min al-ulama amuhu ash-shaykh abdullah bin fodi daga cikin malamai waɗanda shi shek usman shek muhammad bello ya tasiranci da su shine baffansa a shek Abdullahi bin fodi wa huwa al allama sahibu tasane abu muhammad abdullahi bin muhammad fodi wato shine ne al'alimul allama babban bijilin malamin nan mai lambobin girma wanda inda yanzu ne sai ka jana professors ɓangarori daban-daban da wasu lambobin girma daban-daban to wannan aka ce allama wata na babban namba girma ce ba kuwa ke samun ta ba sahibu tasani wanda yake ma'abucin wallafe-wallafe da rubuce-rubuce da sallafe-sallafe abu muhammad shine baban muhammad haka yake masa alkunya shine abdullahi bin muhammad hodi shine abdullahi dan muhammad hodi wulida ama alfin eh, wa mi'a wahyu wa saba'in na hijiriya an haife shi ne shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da ilma an muhammad hodi shi abdullahi na gwandu ya karɓi iliminsa ne ya same sa ne a wurin mahaifinsa muhammad hodi wato mahaifin shehu usmanu kenan wa shaƙiƙuhu usmanu haka nan ya sake karɓar ilimi ya sami ilimi a wurin shaqiqinsa ɗan uwansa shaqiqi shine Uthman bin Hudi wa an jumlatin min ulama'i biladihi da wani kuma wato wasu jama'a din na malamai na kasarsa nan ana nufin kasar Hausa kenan wa kana abqariyan malami ne wanda yake mai basira basira wacce ta kai inda ta kai sannan wa mutabahiran fi kulli fununi wal ulum ya kuma cika ya tumbatsa a fannoni fannoni daban-daban na ilimi Wakana, kana yulaqabu bi tonga bilaiko wato balarabin hausa wannan haka ake mai lakabi da hausa ko ai arabi biladil hausa wato ana gaya mashi balarabin kasar hausa ko balarabin hausa gashi yana wato a kasar hausa ya tashi amma yana larabci yana rubuta shi yana talibi kai ka ce balarabe ne da aka haife shi a maka ko madina yasa ake masa lakabi ake ce masa arabi biladil hausa balaraben kasar hausa kenan ya qaryatihi al-fazza fil ulumi wa li qamatihi saboda irin yadda ya kai zurfi wato wajen ilimi ya zama ya bambanta ya sha bamban da sauran malamai na zamaninsa a ɓangarori na ilimi daban-daban sannan kuma saboda tsawonsa tsawon ga ne dogon mutum wanda yake ya tsaya tsaye za ka gan shi wato akwai ban sha'awa to haka siffar halitta shi take shi wato abdullahi na gwandu bakari kana rajulan tsawilan wa aliman jalilan mutum ne dogon mutum sannan kuma malami ne mai girma mai daraja lahu min al-mu'allafati ma yuqaribu mi'ataini yana da rubuce-rubuce da wallafe-wallafe wanda suka kai wajen ɗari biyu littattafai iri-iri a fannoni daban-daban ɓangaren tafsiri ɓangaren ilimin tafsirin ɓangaren abin da ya shafi hadisi da ilimin hadisin fiƙihu da usul na fiƙihun sannan da luga nan kam luga dama an sallama mashi an sallama mashi wajen harshe na larabci da saninsa kaɗan daga ciki a sharuha awwalan ziya'u tawil fi ma'anin tanzil tafsirin nan nashi da ya masuna ziya uttawe fi ma'ani tanzil wato ziya shine haske ko haske na fassara fi ma'ani tanzil wajen sanin ma'anonin saukakken littafin nan shine alqur'ani ثانيا النبي شيني كفاية ضعفاء أهل السودان في بيان tafsirin القرآن wato littafin nan da ya isa masu rauni na ahli sudan ina nufin na nan yammacin afirka wato musulmi bakake wanda suke bukatar wani littafi da zai masa sauki wajen karatu musamman bangaren tafsiri to sai kira shi ga littafin da in sun karanta shi su kifayatu za a fara ahli sudan fi bayani tafsirin qur'an shi ma wajen tafsirin yi shi na uku shine ziya'ul hukam fi ma lahum wa alaihim min al ahkam wato haske ga masu yin hukunci alkalai kenan fi lahum wa alaihim min al abin da yake wato lahum haƙƙin su ne wato a ba su masu hukunci alƙalai sannan wa alaihim da kuma abin da nauyin da ke kansu su ma za a tambaye su min al-ahkam na hukunce hukunce wanda duk alƙalai galibi da wahala ba su sami wannan littafin a hannunsu ba saboda ya tattara hukunce hukunce na alƙalanci kai da za ka yi a matsayinka na alƙali sai kuma abin da ya kamata a yi maka matsayin ka na mai shari'a wanda za ka ga hada bayanin inda ya kamata ka zauna kai shari'a kar a sami zafi kar a sami rashin iska kar ka zo a fusace kar ka zo da wata damuwa duk abubuwa ya bayani masu kyau a cikin littafin wanda za ka ga alƙalai ainihin duk mai shari'a bai kamata ya rasa shi ba na hudu shine miftahu tafsir wani littafi da ya yi kira shi mabuɗin tafsiri wa gairi hada da wasunsu hakika shi wato ainihin abdullahi na gwandu babban malami ne wanda ya yi hidima mai yawa fakar sarraha ibn akhi muhammad bello annahu aka anhu sahih al-bukhari sama'an wa ba'dahu ijazatan a bayan mu manta ba mun karanta shi da kanshi muhammad bello ya bayyana karara wato cewa ya karanta littafin sahih bukhari a wurinsa sama'an wato ana karanta yana ji shi kan shi na karanta mai yana ji wa ba'dahu ijazatan wani bangaren kuma ya karanta ijazatan kamar da neman bayanin ma'anar ijaza a can baya wa qara alaihi ci dijna wal kawkab fi usul al fiqh wa nahw wal nahw wal balagha wal alfiya wal aniyat al af'al shi ya karanta waɗannan littafai a hannun wa a hannun Sheikh Abdullahi na gwandu shi Muhammad Bello kenan wanda na sha gaya mana haka ya kamata kullum ɗalibin ilimi ya ce na yi karatu hannun malam wani na karanta littafi kaza na karanta littafi kaza wannan shine almajirci amma ya zama kawai a matsayin ba ka da wani malami tabbatacce wanda za ka iya cewa malami na ne na yi karatu hannunsa wurinsa nake fatawa a kai kawai ba ruwanka kai gani a ganinka kowa ma kawai kai dai ba ruwanka da karki wani a matsayin malin wannan kuskure ne magabata ba su ci rayuwarsa ba dole ka sami wani wanda ka aminta da shi a matsayin malaminka ka zauna ka yi karatu a hannunsa kuma ka yi bayani a rayuwarka cewa malaminka ne to a ciki abin da ya karanta wannan littattafan wato ainihin ibaatu jijina da littafin nan wal kaukab fi usulil fiqh da littafin nahau da balaga da alfiya da kuma lamiyatul afqal duk ya karanta su waɗannan littafai a hannun babbansa wa bil jumla fa inna amiral mu'minina muhammad ballo ta'affara bi ammihi ta'affara malmusa a dunkule a gurguje shi amirul mu'minina muhammad bello kenan ya tasirantu da babbansa tasiri mai yawan gaske har sai inna sheikh abdallah يعتبر بحق الركن الأول لدعوة الشيخ عثمان waziruhu al-awwal wanda kowa ya sani shi shan abdallah ana ɗaukar shi wato shi babban rukuni ne na farko ginshiki ne na farko wanda ya taimaka ma da awa awashek usmanu kuma shi ne babban wazirinsa na farko da an ce shan usmanu sai a cewa shan muhammad bello shan shan eh, abdullahi da an ce shan usman sai a ce shan abdullahi shi ne babban wazirinsa wato haisu sharaka fi jami'il harakati islahiyya allati kama biha akhuhu Usmanu bin Fuhi domin yayi musharaka a dishi aka yi duk abin da aka yi a dukkan harakacin islahiyya duk wani faɗi shi da gwagwarmaya da shi Sheikh usmanu yayi na kokarin gyara al'umma ta koma kan gwadabe kan hanya ta daidai ya karbi da'a ya kar maguzanci da al'adu da abubuwa na barna to duk tare da shi aka yi wato tare da ainihin wannan ɗan uwansa tare suka yi kafada da kafada tare da shi muhammad da ainihin tare da shi shan usmanu da kuma ɗan uwansa shi abdullahi tare suka yi wayyanahu alal ism al-gharbi li dawlatihi wa ja'ala asimatuha gondu har wa yau da tafiya ke tafiya sai shi shan usmanu ya ayyana wannan shaƙiƙin nashi abdullahi na gwandu a wani ɓangare na daularsa a lokacin wato yammacin ya kasama daular biyu ya raba wani ɓangare nata na yammaci na daular sai ya miƙa shugabancinta a hannun shi abdullahi na gwandu wanda shi ya sanya hedikwatar ta ita ce gwandu ɗin ya sake mai lakabi abdullahi na gwandu Zalika لما ذلك لما قسم الدولة الإسلامية إلى قسمين ba da suƙuɗi mamlakati gobe wannan yayi haka ne lokacin da ya raba daular ta zama kashi biyu wato wannan kuma ya faru lokacin da aka yi sami cin nasara aka karya waccan daula ta kafirci ko ta maguzanci ta gobe a shekara ta al wa samanumiyatin wa samaniya miladiya a 18 a wannan shekarar ne aka murkushe daula ta suyun fasuwa ne da can gobe aka samu aka kafa daula ta musulunci da ya kai wannan waje alil kismu sharqi libnihi muhammad bello a lokacin shi shehu usmanu sai ya koma waje daya ya bar mulki harkar gudanar da mulki ɗaya bangare ga kanansa ɗan uwansa abdullahi na gwandu bangaren gwandun kenan sannan bangaren gabaci kuma sokoto kenan dan kuma ya ta ga ɗansa muhammad bello kuna ganewa da kyau <clears throat> kamar zukuru kuruci ma ba kamar yadda nan gaba kaɗan za mu faɗi wannan wata ka za asimatu ha sokoto ya riƙi wato hedikwatar gaba ɗayan daular tashi ita ce sokoto wa nazaha sheikh usmanu an shi'uni idara hatta بالتدريس والتعلم والتعليف shi وافته usmanu ya koma waje ɗaya janye daga dukkan wani al'amura da sha'una na gudanarwa ya koma waje ɗaya shagaltu da harkar karantarwa da ilmantarwa da rubuce-rubuce haka yi ta yi hatta wa fatulmaniya har ajali ya ci masa domin dama kafa daular da ya ba kafa ya don saboda son mulki ba don ya zo kuma ya mulki mutane ya ta masa yadda ya ga dama <clears throat> larura ce ta sa aka yaƙin. aka yi kokarin a samar da daula ta musulunci ba wai kawai dan neman mulki din ba dan da neman mulki ne daula ta samu kuma sai a zauna a sha duniya a sha shagali a kuma baje kujeran mulki to ba wannan ne gabansa ba an samu dai an kafa daula ta musulunci an kakkaɗa maguzanci an kakkaɗa al'adu an kakkaɗa son zuciya to yanzu karantarwa ita ce babba abin da ta dami shan usman kun gane da kyau sai ya koma waje ɗaya tunda mulki dole ne sai an yi ba za a ba al'umma ba shugabanci ba sai ya raba daular biyu bangare can ya ba ɗan uwansa sai bangaren ya ba ɗansa shi kuma ya koma ya ta karantawa yana ilmantarwa ya ta rubuce rubuce wannan shine abin da magabata za ku ga wannan zai nuna maka bayi suke dan kawai sami mulki su miƙe kafa ba su ɗau mulkin a matsayin wata hanya ta jin daɗi mulki suna ɗaukar shi a matsayin wahala aiki da rashin hutu wannan wato ana ba mu tarihin waɗanda shi wato muhammad bello ya tasiranci da su kenan da mahaifinsa da kuma baffansa wannan takaitaccen ɗan tarihin baffan nasa kenan hufiyar sheikh abdullah bin fodi a al ومئتين وأربعة وأربعين ta وهذا الشيء كلا تا دبودين الريبي دا أربعين دا fi fi gobe ودفن fi قوبي gwandu في ta'ala. An binne shi a garin gwandu. Allah ya masa rahma. waɗannan su bi kinan waɗanda ya tafiranta da su tasirantuwa mai yawa daga cikin malaman da ya karatu hannunsu shi wa kinan shi muhammad bello sai alman fasu sabe bincike na bakwai shine talamizu su waye almajiransa bil imami muhammad bello rahimahullahu Musharakatun mumtaza fi nashr al-ulum al-islamiyya baina qaumihi lallai tabbas muhammad bello Allah ya masa rahma, yana da gudummawa mai girma mai yawan gaske mumtaza wacce zaka iya bata ta excellence nan wajen yada dukkan ilmomi na islamiyya a tsakankanin mutanen sai dai taso cikin su ba wai da ya sami ilimi kama hannunsa ya rike kawai a matsayin malami kowa ya je a'a ya tashi ya ba da gudunmuwa mai yawan gaske wa basal wa'ai wa thaqafati fihim ya ba da gudunmuwa wajen wayar da kan musulmi da al'umma na zamaninsa da ba su Shi shine ilimi daban-daban wanda Allah ya ba shi wa hasahum ala talabil ma'rifa ya kwadaitar da su wajen neman abin da ake kira sani wanda bayan ba kuma ba mun karanta har ya ce masu 'yan uwansu wannan suke 'ya'yan babban gida ana rudarsu da cewa wai su 'ya'yan gidan ilimi ne ilimin ma ba sai sun yi ba kamar sun sha a nono ya ce wannan ƙarya ne ku tashi ku karatu wannan halaka ce karatu kowa sai ya yi ba wani wanda za ka ce ɗan gidan malam ne ɗan gidan shehi ne ɗan gidan waye in bai karatu ba za a ce ya sha a nono ko ya sha a ruwa babu kowa sai ya yi an fahimta da kyau haka ya tashi ya ce wannan bayanin ya muktalafi furu'iha duk bangarori na ilimi da dangoginsu da rassansu ya tashi ya kwaɗai ta a nema wa kana ya kidu halkatan fi manzilihi liyu'alliman nasa ya kasance yana da wata halka ta ilimi a gidansa a manzilinsa liyu'alliman nasa don ya sanar da mutane kama hatamma bi ta'alimi shabi kamar yadda ya himmantu da koyar da wato sha'ab su ne kake 'yan ƙasa kinan na zamaninsa muktalafi sana'i wal sharafi, hatta ɓangarorin sana'o'i da ainihin abin da ake koyo na neman cin abinci shi Muhammad Bello an same shi da irin wannan ya kwaɗaitar da al'ummarsa a zamanin musamman harkar kiyo da noma sun kwaɗaitar kullum suna cewa abubuwa uku kai ka basu noma kiyo karatu noma kiyo ilimi karatu suna nufin karatu ka tashi ka iya karatu da rubutu kara baka a baya baka da sana'ayi ba ka da madogara kar ka zama ci ma zaune ɗan tumasanci da shi da mahaifinsa da kuma babbansa sun ta kware ta da al'ummar zamaninsu wanda yau mu muna cikin wannan tashin hankalin yadda ake ta da mu mai karatu na addini karatun da zamu sai da zamu bauta ma Allah wajibi ko mai ta zaburar da matasanmu su ta yi nemi na kansu maganar zama kana jira sai an maka kana jira sai gwamnati ta baka aiki kai ba za ka tashi ka nemi sana'a ba ba za ka yi abin da zai za ka mutuncin mutuncinka ba ina ga mun mutu wannan zamanin wajibi yana muke karantar da karatun nan mu riga karantar da al'umma su tashi yi nemi na kansu zama ka zama cewa sai an baka sai wani ya yi ya san ma ba kai za ka san ma wani ba wannan kuskure ne bai kamata mu yi ba ga abin da suke usmanu su muhammad bello suke sama al'ummar su kenan shi yasa almajiran su a wancan zamanin wanda duk suka nada da duk inda daular shi ta kai za ka gan an ce wannan sarki ne za ka same shi bai rasa sana'ar noma da kiwo kuma shi ke jagoranci ai sallah shi ne alƙali shi ne mai shari'a sannan yana da gona yana da dabbobi na kiwo wannan sarautar ta baya da ta zama mulki da ta zama gado a yi ta babu ba haka can zamanin da shi duk wanda ya sa matsayin shugabanni sarakuna na zamaninsa ba haka ya sa su ba wasu su zauna ba su da abin yi an fahimta da kyau har yau ya kamata mu gane wannan abin da su muhammad bello suke ta yi kuma wajibi ne mu tashi mu kamanta lakin ma wa kaftu ala asma islami bihi hasaba ma hasaltu alaihi min kutubi allati zikrat tarjamatu Ya binciken da nai sada nake rubutun nan ban sami sunayen almajiransa a rubuce a duk littattafan da na lalleka wanda suka kawo tarihin shi muhammad bello ba cewa ga sunan su wane da wane da wane kuma fahimta da kyau inda zan san zamanin ba a cika rubutu na da almajirai kaza sun karatu na ni na yayi su ni na wane ne a zuwa ake kwaye karatu ya tashi tafi an fahimta da kyau shi yasa masu rubutun tarihi nasu ba su rubuta ba sai dai har yau rashin cewa ni ban same su ba baya korewa ta yi kila a wani wurin an rubuta bincike na ne bai kai ba wanda aka yan wasu ya ci gaba da bincike da tafai na tarihi musamman wanda aka yi a nan kasar hausa manyan malaman mu sai ka ci gaba da bincike kai ma dan uwa kila ka binciko mana sunayen almajiran shi shek muhammad bello ta ga gaba bugu na gaba sai mu saka su an gane da kyau almamhasu samin bincike na takwas shine mazhabuhu mai tace mazhabarsa in ana bincike da farin tarihin malamai dole ana bayanin mazhaba mazhaba wacce mutum yake wato dogaro da ita wajen fatawa mai tace mazhabarsa min sunanin da annal insana يتأثر بالأجواء المحيطة به والمذهب الذي يلقنه في صغره wato abu ne sunna ce ka iya cewa wata kamar ƙa'ida ce sananniya abin ya zama kamar al'ada cewa mutum yakan tasirantu da inda ya tashi a wurin wato irin area da ka tashi ko a da ka tashi to abubuwan da ake a wurin na ilimi da yawanci kakan tasirantu da su da mazhabar da ka tashi a wurin idan malikiya ce kai ma sai ka ga ka tashi da tasiri da mazhabar malikiya idan mazhabar shafi'iya ce kamar ka tashi wajen asia kenan can wajen irin su indonesia su ina malaysia sai ka ga ka tashi kana bin mazhabar shafi'iya irin su saudiya nan su ina ne su kuma yake tashi kana bin mazhabar hanabila can wajen su iraki da kuma yake tashi kana bin mazhabar hanafiya inda ka tashi mu kuma nan afirka ta yamma su magarib su har su masar sunan su algeria da munan sai ka ganan kuma tasirantuwa da masabar imamu malik wannan shine abin da aka fi sani wa yan shawa alaihi wa ya tamidu bihi sai mutum ya tashi a irin abin da ya tashi ya ga ana yi kuma ya dogara da shi shi ma fa amirul mu'minin muhammad ballo kade na shafi kanafi usratin jami'u afradiha yanhaluna masabal imami malik wa yantamuna ilai shi dai wannan babban malami amirul mu'minin sheikh muhammad bello ya girma ne ƙarƙashin kulawar iyalansa wato ainihin mahaifansa kenan ba wani wuri ya tafi ba gaban iyayensa ya taso dukkan su ko bangarorinsu na bangaren mahaifi da uwa game da karanto a baya kun san duk malamai ne bijimai masu ilimi to duk ɓangarorin biyan, da ɓangaren mahaifiyarsa da kuma ɓangaren babansa dukkansu suna sun kwankwaɗi wannan mazhaba ce ta malikiya kuma da ita suna intima'in kansu zuwa gare ta ana suna jingina kansu zuwa ga mazhaba ta malikiya wa kaddara hadha mazhab ala abihi dirasatan mutsina ya karanta wannan mazhaba ta malikiya a hannun babansa karatu mai zurfi wanda ya kyautata karatun ba wai karatu na sama-sama ba karatu sosai ya karanta mazhaba ta malikiya a hannun babansa fasara malikiyar mazhab har shi ma yawa yi gari ya zama dan mazhabar malikiya wato ba maliki kenan ko ya na huwal mazhabar sa'iri fi biladi afriqiya Garbiya? domin ita wannan mazhabar ita ce mazhabar da ta mamaye nan wato kasashen afirka na yamma kuma zalika kana yudi li kulli al-mazahibi taqdiran wa ijlala amma duk da cewa mazhaban malikiya yake to fa sauran mazhabobin nan yana ba su matsayin su da girman su da mutuntawa ba wai zai zo yana suka mazhabar halabila dan ba ita yake ba ko shafi'iyya ko hanafiya a'a waɗannan mazahib dukkan su usulin su ɗaya ne ba su taɓa rabuwa akan aƙida ko kan abubuwan da suke usul ba na musulunci a kuru suke rarrabuwa suke samun saɓani kila ya ce farallan sallah goma sha kaza ne wancan ya ce goma sha kaza a sami bambancin lamba ta ɗaya ko biyu alwala farlanta kaza sunoni kaza waye a ɗan sami irin na ke samun saɓani amma ba wanda zai sami saɓani kan sallah raka nawa ce haka nan ka zo a ƙida duk wannan ɗaya suke bambanci na furu'a shi yasa yanzu ana yaudarar mutane sai ka ga an ce ma mazhabin shi'a Ba na so a gaya maka da mazhaba ta malikiya da ta shafi'iya da wace ce ita ma shi'a mazhaba ce to da ya ba mazhaba shi'a ba mazhaba ba ce shi'a firqa ce ya kamata ku gane akwai wanda ke cewa firakun islami akwai ko mazahibul islamiyya firak su wanda suke bambanta ƙida. za ka ji ce ma kawari shi'a mutazila adariya jabariya murji'a ya ya ya ga sunan sun tabe Allah ya san adadin su Allah ya tsare wannan firqoti ne suna da bambanci da mazhaba firqa ita ce wacce tun a aqida za a rabu ana fahimta yanzu ka dauki shi'a aqidan mu qur'anin nan da muke karanta cikakke ne ba wata aya da aka rage ba wata sura da babu gaba ɗaya cikakke ne shi ne kuma ƙur'anin da Allah ya sauka ma manzo kuma abin da babu a cikinsa bana ita ce aƙida da ahlus sunna har jama'a amma aƙidar shi'a ƙur'anin nan da muke karanta ba cikakke ba ne babu wasu surori babu wasu ayoyi tauyayye ne a ya kake ta yi aƙidar ahlus sunna ba wani ma'asumi in ba manzanni ba manzanni ne ma'asumai katangaggu wanda in an ce ma a Allah sai a ce a rasula kai tsaye in ka bi Allah kuma ka bi manzo an gani kawai da ne amma in ba su ba bayan manzanni kowa zai iya daidai zai iya kuskure in ko ka ce bayan manzo shine abubakar Mutum daga abubakar domin kana magana wali kana maganar wani mutum nagartacce bayan manzo dole sai ka faru da wannan kula faru arba'a sannan ka taho ashar nubashi na biljanna sannan ahalu badari sannan ahalu bai a ridwan sannan sauran sahabbai dole wannan kategori din sai ka bi shi to duk matsayin da suke da shi da wani takar da suke da ita da daraja suna nan karkashin sa iya daidai sa iya kuskure in sun yi daidai a bi su in sun yi kuskure kuma a jingine musu kuskuren su babu isma tattare da su amma aqidar shi'a da imamin da suka ce imami ne a wurinsu tunda su suka ayyana wannan imamancin suna ɗauka shi a matsayin ma'asumi baya laifi yadda manzo baya kuskure shi ma baya yi zancensa in yayi ka yadda da shi ɗari bisa ɗari kamar zancen Allah da haka suka gina aƙidar su ta shi'a saboda haka imami an ce imami ya ce shi kiran ba bincike in ya saba manasi in yawa ne ne wannan akida da suna ce an sha bamban ko ba sha ba kaga ba mazhaba ba ce firka ce wannan kaɗan na ka muku ka ɗauko kawarijawa akidar bakharije idan kai saƙo kai musulmi to shi ke ka fita daga musulunci domin ba a haɗa imani da saƙo mai shan giya yana shan giya zama kafiri ko sunan shi kafiri mai zina ya zina sunan shi kafiri wannan ita ce da sunan jama'a mu aqida mu shine al-imanu yazidu wa yanqusu yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siya imani ba wani dunkulan abu bane yana nan mulmule bai karo bai raguwa a'a mu imani a wurin mu yana karuwa yana raguwa yana karuwa ta hanyar ayyukan da'a ga Allah yana raguwa ta hanyar saba ma Allah saboda haka mumin musulmin ya je zina yana nan musulminsa a wurinmu baka isa ka ce kafiri bane sai dai imanin nan nasa ya sami tasgaro ya sami tawaya saboda ya saba ma Allah kuna fahimta in yaje je ya sha giya in yaje duk wani aikin sako in ya yi shi yana nan ta ta mashi'atillah yana nan karkashin tuta ta musulunci amma jawa sai suka ce kafiri ne shi yasa za su kuga kisa a wurinsu bai da wahala yanzu za a yanka ka yanzu za a bindige ka tun yanzu lokacin bindiga ne saboda kayan laifin da su a wurin su kai kafiri ne wannan aƙida ce ko kuwa wata fahimta ce ta fura aƙida ce ko kaga ta saba misali sunna sun saba tun a asali aƙida kenan haka nan mu'tazila su kuma su ce in kai sabo kana nan manzila bai da manzila kai ni kai ba musulmi ba kai ba kafiri ba kana nan a wani wuri to kai wa yake nan to haka inda wannan za mu ɗauka sai mu ta bayani ku gane bambancin firƙoƙi da kuma ne da mazhabobi ita ko mazhaba ta imamu malik duk in ka karanto ta da ta abu hanifa da duk a imam malik ba su shahara ba irin sai imamul auza'i da makamantansu ba za ka taɓa ji sun bambanta a wata aƙida ba inda za ka ji sun bambanta a wani far'i ne wani reshe ne ko na ibada wanda ya ce ga yadda wannan kuma ci lokacin sabai an samu lokacin sabai an zo lokacin usman bin Afan, aikin haji kwanakin mina abinda annabi ya yi yana yin sallah ne mai ƙasar yake raka'a biyu yake ta zahar da ta da ta isha kwanakin mina ya cika su kowace kuma a lokacinta amma ƙasar haka lokacin abubakar haka lokacin umar amma usmanu da ya taho a matsayin shi khalifa shi ya ce cikawa za a yi abdullahi dan masaud suna nan suka ce ya haka ku ma sahabbai ne ko kuna gani suka ce ai sabai wannan shine shugaba yanzu ba za mu ja da shi a kan yanzu ya ce mu cika ba za mu cika sallah dan shine shugaba shi kina zauna lafiya ƙasaru in ka bar ƙasaru baka yi ta ba sallar ka ta yi ko bace ba za ka yi tafiya zuwa kaduna ka je ka cika sallar ka kake kasar bace ba to shi kenan kuma ya ta rikici a kan wannan tsakanin da wanda yake he yayi kai ka ce ba za ka yi ba wannan shi ne fahimta ta farki kenan ba bambanci ne na aƙida ba to wannan shi ne yanzu Shi'a a dansi ko ya sai ka jana mazhabin shi'a mazhabi wace maka mazhabar shi'a aƙida ce mai zaman kanta da ta saba ma aƙidar musulunci a ɓangaren ƙur'ani a ɓangaren imani da Allah ɓangaren imani da manzo ɓangaren tashi duk wannan arkanin imani nasu daban namu daban muka saba wajen hadisan da muka karɓa wajen sahabai namu daban nasu daban komai an sha banban ba ɗaya ne. hajjin da muke zuwa a wurin su wannan hajjin ba shine muhimmi ba a tattare a tafi karbala abin za ya fi zuwa hajji falala Allah ya sauƙaƙe ku yi haƙuri ba wannan muke maganar ba na ta mana ne don mu fahimci maganar mazhaba a imma namu nan da suka taso malikiya suka taso kai hannan shehu suna can hannan shi abubakar Allah ya kansa malamin mu ba maliki ne lokacin da ya zo yana ta rikici da malaman ƙasar nan akan shi akan sufanci ki daina su dawo bai taba abin da masaba ba ko ya taba har yana su sallar ya sakin hannu yake yi tare da kuma rikewa shi ne daidai har yana su za ka ji a karatunsa na bukari in ya zo hadisi wani lokacin ya karanta hadisin sai ce sai dai wannan kuma ya saba wa mazhaban malikiya hadisin ne ya saba ko ko malike ce ta saba ma to almajirai kaga idan ku shiru kawai tunda malamin ku ne amma magana tashi ba ita ce daidai ba ba ce za a yi hadisin ya sa mazhaba ba mazhabar ce ta saba mashi ita magana za a ji abi hadisin amma ana ta tafiya yau almajiransa ana ta karatu wannan magana kaga yanzu kina jingine ta an fahimta da kyau to wannan da yayi sai ka zo kai ta tara a akan mala hukar gumin lajikansa haka ya taso zamanin a wannan lokacin masabar ya karanta yadda ya karanta muktasar mala hukar gumi Allah wato yadda ya san shi za ka yi mamaki yana ka gide yake karantar da shi da ka saboda gaba ɗaya kai ka ce hadace shi muktasarul khalil wanda shi ne dunkulan masaba ta malikiya da aka fi sani a nan kasar kun gane da kyau saboda haka shi ma shan muhammad bello masabar da ya tashi kidan saboda haka ya zama wato ainihin wa ma zalika kana yudi da kulli mazahib takdiran wa ijlalan wa lam yata'assab li mazhabihi ta'assuban a'ma bai zama ɗan da kauna na sa ba rikon da zaka ce ido a rufe yadda makahu yake ba fa haka yake ba ko da aka ce ɗan ma malikiya ne kun san ido rufe kawai a ce ma na ra'ayi ne na mazhabar malikiya idan karisa ka bi ba haka yi ba da dalili ya bi da nassi me yasa malikiya ta tafi kan kaza saboda dalili kaza da kaza shine kuma kai ma haka ake so in za ka zama ba malike to ka bi malikiya da dalili inda ka bi ka sami dalili kai ma ka zama maliki inda ka bi ka ga dalilin abin da suka faɗi ya saba ma dalili to sai ka jingine shi shine baka zama mutu asibi kenan kamar yanzu ba zai ilika ji muka yi ba da sakin hannu don ka taho a mazhaban malikiya littattafanta an ce ka saki hannu a sallah amma mu yanzu mun zo a hadisi mun ga annabi rike kirji a sallar shi a hadisi har yake ta dukkan annabawa ma an umarce su ne da su dau hagu su tsora kan kirji su dau da su tsora kan hagun a su dukkan annabawa a su to kaga yanzu hadisi zaka bi ko magana cikin mazhaba hadisi za ka bi don shi ma imam din ya ce za sahal hadisu wa huwa mazhabi idan hadisi ya inganta shine mazhaba ta hadisin ko aja magana ta ku bi hadisai imamu mali yana karatu a rauda nan kujerar shi take a rayuwarsa a zamaninsa ya yi magana ya karatu ya waiwaya ya nuna kabarin manzo ya ce kullum minna yi ukazu min qawli wa illa sahiba hadal alqawl dukkan mu a imma malamai hamshakai kiran bajimai maganganun mu umman yi akwai ta ɗauka akwai ta ajewa sai ma abucin wannan kabar harubi adalci harubi manyan malamai ya nuna kamarin mazo ce sai wannan ma abucin wannan kabarin shine maganar sa babu tayarwa wa ka duba yana so ya gaya maka idan ya yi magana ta saba ma maganar mazo a ta shi ka bi ta manzo ka bi imamu malik in ka makarkare mata shi babu ruwansa yau so nawa zai magana ya bada fatawa gobe ya je ya karo karatu ya zo yau ya warware fatawa ya gyara ta haka in masu ke na Allah kenan na gaskiya ba na rikon rikau ba sai ma yau abin da ya kamata kenan kai karatu almajiran ka su gano kuskuren ka ko kai ka gano ko karatun ka na gaba ka zo ka gyara domin kai ba masu masumi bane za ka iya daidai za ka iya ne kuskure wannan jin saboda yanayin lokaci a nan za mu tsaya abinda muka karanta daidai Allah ya mana tarayya a ladar abinda kuma ne kuskure Allah ya gafarta mana gaba ɗaya dan za mu tsaya Allah ya ba mu ikon aiki da abinda muke karantawa kuma wannan magabata namu da suka yi mu musulunci hidima Allah ya sakanka musu Allah ya ba mu ikon koyi da su السلام على رسول الله وعلى وصحبه a ɗan'uwa da ke neman addu'a ta ɗarura da ke fama da ke ciwon haƙuri Allah ba shi lafiya da dukkan uwa musulmi marasa lafiya na cikin gida da na waje da makwanci ma nan a bilkadir ko na jabilkadir wancan abin da mun gai da shi bai da lafiya shi ma na fama da rashin lafiya Allah ba shi lafiya da dukkan yan uwanmu da suke asibiti kwance wanda suke a gida muna roƙon Allah ya tashi kafaɗansu Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su haƙurin wannan larura da suke fama da ita masu jinya su Allah ya ba su ladan jinya sannan masu buƙatu da wanda ya nema da wanda ma ba su kawo buƙatar tasu ba duka Allah ya san buƙatar bayansa muna tawassuli da sunayen kyawawa da ta madaukaka maɗaukaka Allah ka biya mu ɗan uwa bukatun su na kai shi wanda ya yi biyu muna roƙon Allah ya ba shi abin da yake so Allah ya wato ba shi sa'ar wannan biyu kuma ya tabbatar mashi da dukkan alkhairanta a sannan kamar yadda ina jin jiya na ta cikin manya-manyan mu na sunna akwai malam a ah, rabi'u daura wanda yake mazaunin kaduna ne ina cikin manya-manyan malamanmu da suka yi gwagwarmaya wajen tabbatar da suna a wannan ƙasa sun suna matasa har suka gafurkurarsu wannan ya masu rasuwa na gafarta masa Allah ya sa ya huta Allah ya sa aljanna ce mako masa hidimar da suke da musulunci Allah ya sa tana mizaninsa Allah ya kara mana irin su wanda suke ta wannan addini hidima Allah ya ba mu matasa wanda za su mai gurbinsu Allah ya zuzu a sa albarka Allah ya ce masa Allah ya ba ɗan uwansa hakuri a masu to to na ɗan so bukanu zuwa gani ya ce a da masu ba da tallafi na wata-wata ana suna da ruwa da tsohon da daure ne aka wani tun da aka tsara har yau ko da bai taɓa bayarwa ba wasu kuma bai kuma ya ko su ba shi ne yake da Allah suna sanin ba daure alƙawari ne kuma Allah ya bada to shi kullum na adam babu laifi tunatar da shi abin da yake na aiki alkhairi in ba haka ba sai mu ce wannan wajibi ne bai buƙatar sai an talalla shi yi makai ne zai kiristoci duk gani ina jin sun fito suna kururuwa cewa kowane kirista an kan ya bada naira ɗari biyar duwata a wannan organization tashi ta kan saboda a taro a yaƙi musulmi a yaƙi su sun ce masu kashe su a nasu bayani kuma suka fito suna ta nuna sun yi asabtan sun yadda sun yadda za su maza da mata yanzu ni dai na san dukkanmu da wahala ga wanda a wata baya rasa sa ɗari biyu a wayar shi buga waya da wahala indin masallacin nan zan ce ba 'yan yara ba inda zan rantsuwa ba zan ka fara ba cewa ba wanda wata ya cif ban iya samun ɗari biyu da ya ɗan ɗiga a wayar shi buga waya ba to idan har za ka sa research na ɗari biyu a wata amma ba za ka ba da ɗari biyu ɗari uku ɗari biyar a wata abu wanda za ka taimaka ma abin da yake kanka ka taimaka ma yanzu karatun nan da ake ake dauriya shi mai ɗauka ya tun daga can rijiyar lemu ya zubo mai a mota shi rijiyar zaki ne ko ya taho ya zo don ya ɗauka a sa a tashoshi wanda kai da kake nan kana gani yanzu wani yana wata ƙasar ma a kasar babu ma hausa wanda za su karanta din shi ba bahaushe ne yana can a irin kasashen nan da suke can allah ya zama shi a ko a kwadibuwa ko a kwatano ko ina ne ba su samun karatu cika irin wannan wanda za su samu kai hatta cikin saudiya mazaunan mutanen zauna makka jidda ina ne wannan tikarin ba su samun karatu da suke fahimta su gane addini mata hanyar tashoshin na su sa hausa afirka tv da su sunna tv su waye sannan suke samun wa'azi sosai suke gane addini to kaga ka zo ka taimaka shi aka zuba mai mai ya zo ya ɗau karatun ya je editin ya waye ya gyara da aka tura wanda ya gani ya kari kai ma kana da kamashin ba kana da naka kamashin kuma na sha faɗa mana duk malamai da suka yada ilimin su almajiran su ne suka taimaka wajen yada ilimin lokacin da ake kwafar karatun ba irin yanzu ba wannan ya kwafa ya mika wancan har abin ya yadu daidai yake da yanzu memory daidai yake da wannan ɗaukar kaji ka tura ma ka tura ma ka yi. waye haka ake yaɗa ne to kaga idan an ce sai ta tunatar da kai ta yi zaka za ka ba da ɗari biyar ko dubu ɗaya a wata ko kuma za ka ba da ɗari biyar a sati an yi sati hudu sati shida ba ka ba da kwakwan na laba ka yi daidai an duk inda ake karatu na sunna ka zo ne sannan kuma ka saka a jihunka lada ta ɓangare biyu saboda aljanna ba wasa yanzu muna ji nan muka karanto tarihin maman bello ya ɗau alƙalaminsa ya tafi jihadi ya waye ya waye babu zama ba hutu haina wasa facewa lokacin hutu ya yi kaɗan a zamanin shehu to kaga mu yanzu mu ne za mu miƙe kafa lokacin da muke fama da kiristoci na ya kamu kullum fata suke shugaban ƙasa ya mutu saboda su zama su ne shugabanni kullum fata suke saboda wanda yake mataimakin shi kirista ne zai hau mulki fatan suke na har ma wasu musulmi su suna fiya su ba to kai duk wannan bai damun ka, suna yaƙa yan shiya ma suna yaƙa saboda kawai suna taɓa gwamnati an kyale su lokacin yanzu sun taɓa ta sun kyale su su ma yaƙa gwamnati suke munafukai su yaƙa yan duniya masu son su ci gaba da fannan da suke da abin da suka wawasa na kuwa a raba su da shi su huta su ji daɗi su ma faɗa suke ka a raba su sun yi ma gwamnati ca sun yi ma musulunci ca kai ma kuma kana taimakawa irin wannan ɗan karatun da za da shi da zai haska maka zuciya ka sami rele ka sami sauki domin inda ake irin wannan karatun sadda ake zai kamanta da tsadar rayuwa nan sai ka sami sauki ka ta huce amma ba irin wannan ka za tsada ka za tsada zuciyarka tana ta maimaita su sai ka sami hawan jini amma da ka zo an gaya ma Allah ya ce annabi ya ce ga rayuwar magabata sai ka ji duk manta hayaniya to mu taimaka duk da kuncin rayuwa da muke ciki ba wani daga waje da zai zo ya taimaka ma wannan suna mu wani daga waje shi zai zo ya kawo kudi a ɗau karatu a yi karatu a yi zuba mai a shi babu shi babu shi mu ne za mu yi makanmu da kanmu Allah ya taimake mu Allah ya mana jagora Allah ya karfafe mu ya ba mu zuciya ta yi domin ne Allah ya baka Allah bai baka zuci ba za ka yi ba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك